يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها <clears throat> وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <clears throat> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce muna laraba ko muna sha tara ga watan tara wato shine watan ramadan na hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da yau muna sha hudu ko? sha hudu ga watan shida shekara ta 2017 a makaranta ce ta kokarin koyon karatun alkur'ani sannan da kuma sanin ma'anoninsa da kuma fatan Allah ya azurta mu da aiki da shi a wannan wata na Ramadan wanda muke a masallacin sahaba da ke kundila cikin garin Kano. Dan wa an ba su manta ba a jiya mun tsaya a kan aya ta 97 cikin suratul Ali Imran yau kuma za mu tsora kan aya ta 98 insha Allah. Ala ramma bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون نعم <clears throat> har yau dai yan uwan ba ta ba muna ta magana ne akan ahlul kitabi <clears throat> su ne yahudu da nasara da irin saurin kansu da ce ma'ayin Allah bayan sun san su sun tabbatar da su kuma da ce ma wato hanyar manzo sallallahu alaihi wa sallam da yadda suke kokari su toshe bayan Allah da gare ta <clears throat> shine Allah yake inkarin abin da suke Allah madaukaki sai kul ka ce ya ahlul kitabi ya kuma abuta littafi lima takfuruna bi ayati Allah me yasa kuke kafirce mu ayoyin Allah wallahu shahidun alama ta'malun lalle Allah mai shaida ne masani ne game da abin da kuke aikatawa ya san duk abin da kuke yi dinnan Allah ya sani kul ya ahlul kitabi ka ce ya kuma abuta littafi lima tasudduna an sabilillah me yasa kuke toshe hanyar Allah kuke kokarin da mutane da gare ta mana amana wanda suka yi imani kuke kokarin toshe su ku hana su bin hanyar Allah ha iwaja kuna sanya hanyar Allah ta zama wato kamar a karkace kuna kokari ku karkatar da mutane su kasa gane ta bayan ita kuma mi kakace wancin shuhada alhali ku kuna halarta ma'ana kuna shede kuna sane abin nan da kuke duka ba daidai bane kuma Allahu bai ghafilin amma ta'malun lallai Allah ba marafkani bane ba gafalalle bane game da duk abin da kuke aikatawa yana sane yana ganin ku kuma duk ku yi abin da za ku gama addinin nan dai da Allah ya aiko manzo da shi sai ya isar da shi kuma sai ya wada duniya gaba daya Allah yana nuna halayyar su ne na kokarin abubuwa kamar haka na farko kafirce ma ayin Allah ayar Allah daban-daban ta zo masu iri-iri wacce take nuna manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafan su da akwai bayani na manzancin manzo shi yasa Allah ya ce wallahu shahidun alama ta'malun Allah yana sane duk abin da kuke aikatawa Allah ya sani na ƙaryata manzancin manzo a ƙoƙarin kauda mutane su kasa maimakon ko ya kamata ku zama a farko a sahun gaba Tun da an bayanin siffofin shi da ɗabi'unsa da halayyarsa da inda zai zauna duk cikin littafin ku ku ne ya kamata ku kuka ce in ya bayyana za ku imani da shi za ku tallafa masa to yau gashi ya zo sai gashi kuna ta ƙareta ayoyin Allah sannan kuma kun san gaskiya ne shine Allah yace qul ya ahlul kitabi lima tasuduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja ya kuma abuta littafi yahudi da nasara kenan kiristoci me yasa kuke toshe mutane daga hanyar Allah wanda suke imani wancan wannan magana tun zamanin manzo har yau haka suke kokarin toshe mutane daga hanyar Allah ya za su ji su ga sun kauda muminai ba su bar su kan imanin su ba to har yau aikin su ne har gobe shi yasa ake faɗakar da mu game da ɗabi'unsu da halayyarsu ƙoƙarin da suke ha ai wajen sai su kokari su sanya hanyoyin Allah ɗin a karkace yau haka ake ƙoƙarin nuna wato matasa na musulmi musulunci wani abu ne mai wahala mai tsauri wanda bai ba da yanci bai bada sakewa bai ba da waye matashi yana ta ji yana ta ji kin bai yadda sai fara shiga cikin kwaloshi sai ta ganin addinin shi wani addini ne na kunci kawai to wane ne ne addini mai yanci ha addini dai na Allah ɗaya ne shine musulunci to daga su da kake zargin addinin ka ya takura maka saboda yana da dokoki kaza bari kaza karka sha karka zina karka lalata karka ci dukiyar wani waɗannan ba su ne dokokin ba to san da wani kira ka can san cewa waɗannan abuwa kai duka butulce musu duka bijire masu. ba ta kaida da wani halar da haram komai kawai ya zo gabanka in dai hannunka zai iya kaiwa ka samu to kawai daidai ne kawai ba haka ake ta fama ba ne domin yanzu wanda suke taɓanna a ban ƙasa da sunan kuma suna musulmi shin sun yarda da wannan abin da suke haramun ne kuwa in sun yarda me yasa suke yi da sun yadda ai za su ba za su je su taba in dukiya ce in jini ne ba za su je su zubar da shi ba in ne ba za su kashe ta ba to kokarin ai ta kawon mu mutane da waɗannan ababa da Allah ya haramta ai ta nuna masu wannan fakunci ne matsi ne kawai ka rika jin kawai babu komai su wannan ɗabi'a ce ta yahudu tun wancan lokaci suna sanya hanya Allah ta buguna ha wajen sai su kokari su rika nuna hanya Allah kama a bauɗe take a karkace take wahala bi gare ta wanda kuma ba haka bane sai Allah ya ce wa antum shuhada kukan ku shaidu ne akan ba haka musulunci yake ba ba wani addini mai sauki mai daɗi sama da musulunci duk dokokin da aka kawo aka ce ku yi ku bari duk maslaha ne gare ku wanda suke ba dokar akan siya suke su yahudin yau ya suke rayuwa rayuwa suke cin kunci da suka mai da dukiya al'umma halal su ce shin da suka cin sun wadata akwai wani ba yahudi a duniya da aka ba da tarihin sana ya wadatu da dukiya ya ci ya koshi baya neman tara wata kuma tarawan suke amma a banza ba su wadatuwa kun gane da kyau haka har yau har gobe wanda ya bi ɗabi'ar su ya ɗauki shi halar da haram komai daidai ne a gaban shi don ya tara dukiya to da ya taran bayan ya tara ta wadace shi ya daina neman ta ya koma ya huta shi yasa mai hattala yan uwa hanyar yahudu Allah yana ta gaya mana ita da ɗabi'unsu kuma Allah yana sane da duk abin da suke wa Allah da zafi amma ta mulu Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yarudukum ba'da imanikum kafirin وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم نعم الله ملوك يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني in tubi'u fariqan min alladhina utul kitaba idan har kuka yadda kuka bi wani bangare na waɗanda aka bai wa littafi shine dai yahudu da kiristoci yurdukum ba'da imanikum kafirin za su mayar da ku kafirai bayan imanin ku wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah shin yaya kuke kokarin ku kafirta bayan ana karanta muku ayoyin Allah wafikum rasulu kuma manzon sa yana nan cikin ku wa man san billah duk wanda ya rike igiyar nan ta Allah ya rike Allah ya dogara da shi kali hudiya ila siratal mustaqim haqiqa an shiryar da shi ko hudiya ya shiri kenan ila siratal mustaqim zuwa tafarki mai kakke madaidaici so wannan ayoyi malamai sun bayani a kansu cewa daga cikin irin wato ɗabi'a ta su yahudu shine kokarin duk sanda suka ga musulmi na zaune lafiya to su kokari su kawo wani abu da za su sa masu sabani tsakanin har saɓanin su sai kila ya kai su gama su bar musulunci a yi rikici an fahimta da kyau shine ibn kasir yake cewa yuhaddiru tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minin an an yuti'u da'ifatan min ahli kitabi allazina yahsuduna al-mu'minin alama atahumullahu min fadli wato Allah ne ma mumine gargadi bayan sa na gari cewa karfa su yadda su da'a da su ahlul kitabi wanda suke masu hasada akan imanin nan da Allah ya ba su imanin nan da suke da shi da falalar da Allah ya ba su da baiwar da Allah ya yi masu ta aiko manzo zuwa gare su kamar yadda wata ayar Allah ke cewa wadda kafirun min ahlil kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min inda anfusihim cikin su bakar kenan wato da yawa daga cikin su ma abuta littafi suna guri suna fata lauyin rudukum min ba'di imanikum kufara ina ma su mai da ku kafirai bayan imanin ku kullum burin su kenan fatan su kenan duk wani musulmi ba wai ya zama ba yahudi ba ba ya zama kirista ba a'a ya dai bar imanin nan da Allah da ya da manzo da Qur'ani haka suke me yasa hasadan min inda anfusihim saboda hasada ta musamman da take cikin ransu dan me yasa za ku imani me yasa za a ce ga wani manzo an aiko ba cikin mu ba hasadar mai hasada kenan shine nan ma Allah ke cewa in tudiu fariqan min min allazina utul kitaba in har kuka yadda kuka bi wani bangare na waɗannan da aka baiwa littafi kun ba da imanikum kafirin za su mai da ku kafirai bayan imanin ko sai Allah ya ce wa fata furu, to ta yaya ku za ku yi duk kafirta kamar wani abu ne da ba zai yi ba ga muminai sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam dan su ne na farkon da ake magana da su ta yaya ma imanin nan na su Abubakar Umar Usman Ali Hasan Zubairu bil janna ahlu badarin ahlu bai'atir ridwan ta yaya ma za su kafirta hmm, kuna ga zai yi ne wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatin adina ayatullah sai Allah ku kafirce ma Allah alhali ana karanta muku ayoyin Allah sannan kuma bayan wannan baiwar ta karanta muku ayoyin Allah kullum ayuna ta sauka ana muku wahayi ku yi kaza ku bar kaza ga hanyoyi na aljanna yadda za ku bi ku samu ga na wuta ku nisance su wasu kum rasulu kuma a cikin ku manzo na nan kuna jin kafirai za su yi ridda duk kullakullen yahuda ba sai dai su yi su gama ba kuma haka aka yi amma irin sharri irin nasu haka suka yi ta kokari ya za su ma ta da fitincinu kamar yadda za mu ji a nan gaba a wasu ayoyin ana ganewa da kyau kenan kafirci ya yi nesa da su sahabbai kenan Allah yana faɗi ne a matsayin hakan ma zai yiwu ne duk yadda suke kulle-kulle su ja su su mai da su firida to sahabban annabi ba za su ci nasara a kansu ba kun gane da kyau saboda me ana karanta yi tare da su manzo na karanta musu ba dare ba rana kuma yana nan cikin su yana koya musu sunnar sa shi yasa wata yar Allah ya ce wa malakum la tu'minuna billah war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum wa laqad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin هو الذي ينزل على عبده آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم في سورة الحديد كنا Allah madaukake ke cewa wa malakum la tu'minu billah dan ke gare ku ba za ku imani da Allah ba wa rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum ga manzo yana kiran ku ku zo ku imani da ku. wa qad akhadha mithaqakum kuma ya ɗau alkawari tattare da ku cewa za ku yi imanin za ku taimaka masa in kuntu mumine in dai kun kasance kuna mumine ya ma za ku ba za ku imanin ba wallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyana Allah shine wanda yake saukar da ayoyi bayyanannu akan bawansa shine manzo kenan me yasa ya yukhrijukum min az-zulumati ila an-nur dan ya fitar da ku daga cikin dufai zuwa haske haske ɗaya shine musulunci shine hanyar nan ta manzo al mustaqim amma zulumat su sai ai jam'in su akwai duhu na kafirci na shirka na munafunci dufai ga sunan da na fasikanci iri iri to manzo da yazo duk yana kiran ku ya khurija kun min zulumat ila nur dan ya fitar da ku daga dufai daban-daban zuwa haske kwaya daya wa inna allaha bikum lar'ufur rahim lalle Allah game da ku mai jin kai ne ko mai rangwame ne kinan ashe kun ga ya uwa lalle wannan kira ne da ake sahabban manzo da mu gaba daya kada mu yadda mu bi waɗannan da aka bai wa littafi muna bin su za su raba mu da addini to hanyoyin rabawan tun zamanin annabi suna da yawa balle yau balle yau da hanyoyi daban-daban sababbi kullum hanyar shaiɗan, in ya kafa wannan tarkon ka zuke ka samu ka tsallake sai ya sake kafa maka wani can in ka samu ka shallake sai ya sake kafa maka wani can hanyoyi na ya zai ya raba ka da addini shi shugaban shaidanin gaba daya sannan da yan barandansa cikin yahudu da kiristoci da munafukai shi yasa kullum sai ka ta addu'a ya mu muqallibal qulubi sabbi qalbi alade ne ya kai mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata a addinin ka sai kai ta wannan addu'ar cikin sujudarta kar ka rudo ka ga wai kokarin binka da Allah hanyoyin yahudu na nan da yawa yanzu wayan nan kadai aka fitine ka da ita kullum kana nan kanta maimakon karatun qur'ani karanta sunna kokarin tasbihi kokarin kaisar da turawihi da kai yau ga hajji za a fara kila yau muna daren ashirin yau in dare ya zo ashirin kenan bi goma bi ta kare ta ramadan za a shiga goma ta ƙarshe wacce annabi yake ɗaukacin kiɗarsa ya naɗe ya ɗaure ya aji wanda yake daɗa janya lansa ya daɗa zage dantse ya da iyalan gidansa ya raya da dare duka to yau ina matasan musallar turawih da ake karanta hizifi biyu awa ɗaya ya gudu bai ba da shi idan an tsara hizifi biyu suka zama izifi hudu kenan maimakon awa ɗaya sun zama awa biyu ko awa biyu da rabi to ina kuma matashi zai iya kenan rabin awa ya tasa tsayawa ko ba aka yake ta fama ba amma yana tashi ya je ya zauna karshen ta rediyo zai bude kuma waka kila zai yi, ko wata waya zai bude wani wuri zai shiga inda abin da zai gani haramun ne su duk wannan hanyoyi ne suke ta bullo mana da su wanda za su halaka mu yan uwa sai mun yi hattara mun yi da gaske in ba haka ba sai ka ga kana da awar musulunci a gefe baka sani ba kana ta mai hudu hidima ka san kana yi ba Allah ya tsare mu ne Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون نعم الله ملوك يا أيها الذين آمنوا يا قوة نسكي إيماني اتقوا الله حق تقاته كجد أوران الله حقيقة نجن أورانسا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تركوا يدا كمتوا فاسيكونا ما سميك ويا الله kuna musulmi wa tasimu bi hablillahi jami'an ku riko da igiyar Allah gaba daya wala tafarraqu kada ku yadda ku rarraba Wa wadkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da nimar Allah da ya akan ku iz kuntum a'da'an lokacin da ku kasance makiya wato makiyan junanku fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zukatanku fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana kuka zama kuka wayi gari yan uwan juna bi ni'matihi da ni'man nan da ya maku ta imani imanin nan ya hada ku ya mai da ku kamar uwa ɗaya uba ɗaya ihwanan wa kuntum ala shafa hufratin minan nar da fa kun kasance a gaba ta wuta saura kiris ku auka ku rizza ciki fa an kaza ku wato fa an kaza kun minha sai Allah ya tsamo ku daga wutar ya Allah ya kawo manzo kuka yi imani da shi kuka rike abin da ya zo da shi kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati haka nan Allah yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tahtadun ko za ku shiryu ko za ku gane abin da yake daidai ku bi to wannan aya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha hatta tuqatihi malamai sun bayani akan ta cewa ayar lokacin da ta sauka cewa ku yi imani hakikanin imani to abin kamar da tsauriya ne imani haƙiƙanin imani a nan wurin malamai sun fassara magabata abdullahi dan mas'ud abin da yake cewa shine wato ittaqullaha haqqa tuqatihi wato shine an yuda falaye usa wa an yuzkara fala sa, wa an yuskara fala kufar haka yake ma'anarsa ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah shine an a falaye usa ya zama koyaushe ya nema Allah da'a kar a saba masa sannan wa an yuzkara kullum ai ta tuna Allah ana ambaton sa fala yun sa kar a manta da shi kowane hali kike kana ambaton Allah kar ka manta sannan wa an yuzkara fala yukfar ai ta gode masa kada a butulce masa ka a kafirce masa godiya ga Allah shine kullum kana cikin abin da Allah ke so in dukiya ce kana tafi da ita inda Allah yake so idan lafiya ta ce kana sarrafa shi inda Allah ke so idan ni'ima ce ta ilimi kana aiki da shi ni'ima ta duk wata ni'ima sarrafa ta yadda Allah ke so shine godiya ga Allah ko yaushe to ya zama kana cikin wannan halin ba dare ba rana kana cikin jin tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kana masa da'a ba ka saba masa kana ambatansa ba ka manta da shi kana masa godiya ba ka masa butunci haka ibn mas'ud ya fassara wannan ayar a nan wurin an gane da kyau da fassara daban-daban da malamai suke suke ce to wannan aya kuma akwai wata ne da ta nafkin ta ko hukuncin tana nan mu kamace ko ko mansuha ce domin akwai aya inda Allah ke cewa fattaqullaha masalatum ku ji tsoron Allah masalatum gwargwadon ikon ku gwargwadon iyawarku to wannan ta shafi wacce ne ko koya wasu ka ce eh ta shafe ta wasu malaman suka ce ba shafe ta kai ba ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah magana cewa nan kuma ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku shine duk abin da za ku aikata ɗin to ku aikata shi gwargwadon iyawarku ana nufin an yi jahidu fi sabilihi haqqa jihadihi kuna ganewa la ta'khudhuhum fillahi lawma tala'im wa yaqumu bil qisti walau ala anfusihim wa aba'ihim wa abna'ihim haka ainihin cikin magabata wani fassara haqqa tuqatihi in za ji abin da za ku ne ibada to ku ce iya iyawarku sallah da za ka yi kaga iya iyawarka sanda kake da lafiya za ka iya yi a tsaye da karatunta da komai a tsaye da farillai da ba zubabu to sai da larura ta same ka fa fattaqullaha masadatun kila ba za ka yi tsaya ba sai ka yake kenan. kila sai ka zauna a zaune a zaunen kila ba za ka iya ba sai ka yi a kwance a kwancen haka dai kowane fatakullah wasaɗacin ku ji tsoron Allah iya iyawarku amma wancan ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa yana nan kun fahimta da kyau ba za an share shi ba ne? a'a amma kowane abu ai iya iyawarka za ka yi shi kun fahimta da kyau yanzu ciyarwa ce ta azumin nan wani Allah ya ba shi dukiya zai kashe wajen dubu ɗari wani miliyan wani miliyoyi wani kuma dubu goma wani dubu ɗaya Allah ya bashi to fa salatu kai mai dubu ɗaya ba za ka ce shikenan ne yanzu ba zan ciyar ba a ciki za ka yaga ta ciyar fattaqullaha salatu to wasu da dama suna ma'ayar wannan su su tsara waccan da an kawo masu ita taqullaha haqqa tuqati sai sai wani ya Allah ya ce fattaqullaha masalatu abinda kake da istidan sai ka ki sai ka zo ka kawo aya ka ga ma mutane kuma Allah ya fi mu sanin kanmu an fahimta da kyau yanzu an fitar da kokon bara na kula da karatu Allah ya san za ka yi ba da dubu ɗaya sai ka makale ka zaro naira ɗari Allah ya sani in ka ce ai Allah ce ya fata kula masa ɗacin to Allah ya sani isu ɗa'a ta ka ce ka ba da naira ɗari ko ko shi Allah ya san za ka yi ba da dubu ɗaya ka kuna ganewa da kyau saboda da haka ayoyi suna nan tare suke kuma duk za aiki da su saboda haka wajibi mu lura da abin da malamai suka faɗi game da su kar ka je kai ta kasan irin wannan fasarorin suna nan da an yi magana ka ji tsoron Allah shi kenan sai ka ga mutum ya ce ya kawo nan aya ya faɗi ka ji tsoron Allah iya iyawa ka haƙiƙanin jin tsoro sai ta Allah shi ya yi zina ku ji tsoron shi kawai masa ɗacin farko ikon ku kuma Allah ya san kai zaka iya abin kuna ganewa da kyau kana farna zaka iya bari sai ka ce ya ce ake ku ji tsoron Allah iya iyawa to mu hattara kada mu je mu shiga cikin wani laifin na daban ana ganewa da kyau bayan nan sai Allah madaukaki ya ce bayan wannan aya din wala mutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutufaci kuna musulmai wato abinda ake nufi ko yaushe ka lizinci wannan musuluncin kar ka yadda wani lokaci da wani zamani ka rika jin kamar riga ce zaka cire ta yi maka nauyi ko kuma wurin da kake ko yanayin da kake nan ba dole ne a ɗabbaka musulunci ba wato wuri ne ina masallaci na yi sannan ina wuri kaza a nan yanayin wurin ko garin to ba haka ake so ba a koyaushe wala ta na illa wa antum muslimun kar ku yadda mutuwa ta zo muku face kuna nan musulmi kar ku yadda wani abu wanda yake ba musuluncin ba ya zo ya gita ya ɗau hankalinku ku bar abin da Allah ke so da manzansa an fahimta da kyau shi yasa ya zo cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin jabir Allah ya kara masa yarda yace na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya qulu qabla mautihi bi salatin gabanin wafatin sa da kwana uku annabi na cewa la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billah kada ɗayan ku ya mutu face yana kyautu da zato tsakaninsa da Allah koyaushe kana kyautata so Allah zai gafarta maka Allah zai maka rahama Allah zai ji kanka ya za ka kai wannan zaton da Allah ai sai kana kan hanya Allah yau kana hanyar masallaci ka dawo masallaci ka je karatu an yi kayi kiyamun laili kayi azumi kai kullum cikin haka kake sai kwatsan mutuwa ta zo maka to kar ka yadda mutuwa ta zo maka face kana kyauta da zato tsakaninka da Allah Allah zai maka rahama to kai ko ka san kana can wata hanya ta sako da barna Allah ya kiyaye babban shine shirka da kafirci ko bid'a kana can kana sannan kuma mutuwa ta riski mutum a irin wannan yanayi Allah ya tsare mu kaga a mutu cikin yanayi mara kyau shine wala ta mutunna illa wa antum muslimun kullun kana nan kan tauhidi kana nan kan sunna kana nan kan da'a ga Allah har ajali ya riske ka to haka ake so ko eh wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ki tabauta ma Allah ba ji ba gani har yaqin ya zo maka malaman tafsiri suka ce al yaqinu huwa al maut har sai mutuwa ta riske ka tana kan wannan abin da kake din ba shi addini ba yayi bane yan uwa cewa yanzu ana yayi kike nan fuka ta su ko hamasa abin da yake ce hamasa da larabci abin sha'awa ya baka yanzu ka kama ka riƙe an bar mu da ɗan wando an ɗage wata biyu wata uku ciki na kuma sai a koma gidan jiya a shekara biyu shekara uku kuma sai a koma barna ba haka addini ke ba ana ganewa wala ta tamutunna illa wa antum muslimun wa abudu rabbaka hatta kal yaqin to haka ake so ka waye gari ka zama tsakanin waɗannan ayoyi an gane da kyau Allah ya ce wa simo bi hablillahi jami'an hmm. riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku shine igiyar Allah a nan wurin malamai sun fassara ne ake nufi da igiyar Allah malamai suka ce shine alquran kama fi hadisul haris al-a'wa an aliyin marfu'an fi sifati alquran huwa hablillahi almatin wa siratihi almustaqim haka aka fassara shi a cikin hadisi wanda yake ingantacce hadisin tirmidhi menene igiyar Allah mai ƙarfi wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu suka ce hablillahi huwa alquran domin ita ce igiyar Allah mai ƙarfi kuma ita ce hanyar sa miƙaƙiya shi yasa suke ta kokari su raba mu da qur'ani ko dai ta hanyar karanta shi baka damu ba ko kana karanta ba ka aiki da shi ko kuma baya ta maka tasiri ga shi dai qur'ani kawai ya zama kamar theory kana karanta shi to abin da ake so ka riƙe qur'ani ka karanta shi ka fahimce shi kai aiki da shi Rayuwar ka ta rika tafiya kan abin da Allah ya ce da manzonsa shine anan wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kar ku yadda ku raba rarrabuwa shine wancan ya kama can wancan ya kama can ko to ga wannan magana cewa ta ku raba wala tafarraqu haka Allah ya ce eh rarrabuwa a bar hanyar Allah a bar ta hanyar manzo a shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin Abu Huraira yana cewa inna Allah yarda lakum salasan wa yasqatu lakum salasan Allah ya yarda muku abubuwa uku yana fushi da ku akan abubuwa uku in kun yi su yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a yana yarda muku ku bauta masa shi kadai kar ku tara shi da kowa wa ta tatasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu Allah ya yarda muku ku riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kar ku yarda ku rarraba wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum kuma wanda aka jidinta da zan shugaba a cikin ku to ku rika masa nasiha gurgurdan iyawarku waɗannan buwa su uku su Allah ke so a gare mu sannan wa lakum Allah yana fushi da mu umman abubuwa guda uku sune kila wa an ce an ce eh ko ba ta da tushen zance ka zauna kana ba da shi an ce an tambaye ka da ya haka aka ce waye ce ya haka da ya aka ce shi ma wanda ya ji daga ne ya je na ba da labarin waye ce ya haka da ya aka ce shine kila wa qalitina to Allah yana fushi da wannan wa kasaratu su'al da yawan tambaya mara amfani cikin addini a rika tambaya yaya aka haife ka yaya kaza abubuwan da suke in ka jahilce su har gobe kiyama ba za a tambaye ka ba a wurin tashin kiyama akwai abubuwan da shari'a take neman ka kasan su akwai abubuwan da shari'a ba za ta neme ka ba yanzu mutum ya zo yana tambayar ka sunan baban fir'auna to zai ka mutu ba ka san sunan baban fir'auna ba dan Allah me zai cutar da kai a cikin addinin musulunci hmm? ko kuma cikin annaba wannan da ba faɗa mana sunan iyayensu ba dan ka jahilta Allah zai tambaye ka gobe ina wannan tambayar ba ta da wani amfani ka tambayi abin da zai amfane ka shine za ka ga Isra'iliya sai aka ɗauka irin su za a saki tafsiri a tafi a ta labarai labaran da an tutse mai tafsirin ina ya samu tushen ajin babu duk irin wannan sai mu nisance su wa yada'atul mali abu na uku da Allah ke fushi da mu mun yi shine tozartar da dukiya Allah ya baka dukiya to ka alkinta ta ka sanya ka samu kuma ya kai ka kashe ta hanyoyin alheri hanyoyin taimako hanyoyin taimaka mu addini in ba haka ba yada'atul mali yana cikin abin da Allah bai so ko manzo bai so a cikin wannan ingantaccen hadisi da muka ji hadisin musulmi an fahimta da kyau ku kaga maganar sabani da aka yi mana cewa kada mu yadda wala kar mu yadda mu raraba to kuma ga hadisi ya zo wanda muka ji labari annabi ya ce yahudu sun ka kashi saba'in da ɗaya nasara saba'in da biyu al'ummar su za ta kashi saba'in da duka sauran ka suka can yace suna wuce sai kwaya ɗaya ɗayan nan da sahabbai suka tambaye annabi yace ita ce jama'a wahiyar jama'a ko ita ce jama'a wanda suke akan qur'anin cin da ake magana a riko da shi mu bi hablillahi jami'an wala tafarraq wanda suka rike igiyar Allah shine ƙur'ani da sunnar manzo a wani wurin annabi ruwaya sai ce su ne wanda suke ma ana alaihi yau wa ashabi wanda suke a kan abin da nake a yau da ni da sahabbaina yan uwa ba yau ta yau ranar laraba da muke ba a yau ta zamanin manzo zamaninsa ƙur'ani ne ke ake saukan masa yake karanta masa habbai sai sunnar sa su da yake kara musu tarihi ba wani abu banda da wannan to yake wannan sai kan wannan da ni da sahabbai na abinda nake a yau da ni da sahabbai na su ne suke a kan hanya kwaya ɗaya wacce suke suke mai kullewa amma saura saba'in da biyun nan duka sunansu wato ainihin sirafo dalala kuna fahimta da kyau to gashi na yake mu riko kan mu raraba dan kuma annabi ya bada labari sai an raraba to ya kenan hmm? ai a wancan hadisi da annabi ya faɗi kadara ce ta ubangiji sai ta faru domin Allah ya wuta ya aljanna wasu kuma rubuta musu tafiya wutar na Allah ya tsare wasu rubuta musu aljanna za su je Allah ya sa mana ciki shi yasa bayan tunda addinin da Allah ya aiko manzo daga shi ko ba wani manzo an gama an toshe ba wata kofa addinin kwaya ɗaya ne kwallin kwal to shi kuma shekan na nan yana aiki cikin al'umma yana so ya sami wanda za su bi shi kun fahimta sai annabi ya bada labarin za a raraba suna da awar musulmi wasu na awar suna kan hanyar manzo kuma sun bar hanya sun kama wata hanya daban shi yasa sai aka zo aka sami irin su khawarijawa mu'tazilawa wane ne ne kadariya jabariya ya ya ya ya ga sunan Allah tsare tsare to kowane maganar cewa a haɗu ka a raraba za a haɗu ne akan ƙur'ani ba a haɗu akan son zuciya ba duk sanda za a ce mu haɗu mu daina rarrabuwa amma na riƙe wani son zuciya ta kai ka riƙe ta ta wannan ina za mu haɗu ake ake wa ta bi hablillahi igiyar Allah shine Qur'ani fa in tana zatin fi in farjuhu ila Allah war rasul in kun jayayya kuma yadda jayayya ta ku da ni da kai zuwa ga Allah da manzonsa Allah shine Qur'ani manzo shine sunnarsa to sai ne muka zo muka ce to na hujjoji ni na kawo hujja kai ka tafi kana kame kai ina za mu haɗu in an kwana ɗari ana cewa mu haɗu mu haɗu ana aibata mutane ana fitar da wasu ba wani wanda ake aibata igiyar Allah nan ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah da ni da kai mun zo mun rike ta mun rike qur'ani mun rike sunnar manzo bisa fahimtar magabata ba sai an tara mu an ce mu haɗu ba haɗan muke in ko ni ne nan ne gabas kai kai yamma in an kwana dubu ana cewa mu zo mu haɗa kai mu haɗa kai wallahi kan ba zai haɗu ba kun fahimta da kyau sai sa kullun da awar a haɗa kai amma a can son zuciya ba a kan ƙwar'ani ba ba a kan sunnar manzo ba ba kan fahimtar magabata ba kai ka zo da wata magana ta wata kila inda za a ji tarihi asalinta da tushen abin bai fi shekara ɗari biyu ba ko ɗari uku? ni kuma ina riƙe da abin da yake yau shekara dubu ɗaya da da da hudu talatin ɗari takwas, hijiran manzo kenan shi na rike kai ma wancan shi rike shi na sai mu haɗu amma sai ka zo da naka nan nan aka fara abin na da tarihin sadda aka fara shi in wani zikiri ne in wani wuri ne in wata dariƙa ce da wani shehu ya zo da ita ko wani waliyi ko wani ne akwai sadda aka kirkire ta shi ma waliyin akwai shekarar da aka haife shi to kaga abin dole yana da farko amma da dukkan mu mun tattara mun bari da son zuciyarka da waye duk mun zo wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu kuna ganewa da cewa wannan ayar kenan riko da igiyar Allah ga baki ɗayan ku har ku rarraba to shi kenan babu rabuwa sai mu haɗu saɓani asalinsa ‘yan uwa ba shi aka hana ba shi yasa har a wurin sahabbai aka sami saɓani amma ba saɓani na rabuwa ba sahabbai annabi sallallahu alaihi da aka dawo yaƙi ana dawowa annabi ya cire sulkensa na yaƙi jibril ya zo ce mayar da sauran aiki ba yanzu za a aji ba na biyu fito ya gaya musabai su masu ɗauko su fito za a wuce wajen bane za a cikin garin madina suna nan zaune ashe sun munafunci su ma an haɗa kai da su ana so a karya manzo Allah ya manzansa wahayi cewa a je a fatattake su ba shiri haka sahabbai ko wanka ba su ba sun dawo daga yaƙi aka ce su tafi to suka tafi inda za su je ɗin garin ko unguwar da za su rike su annabi ya ce lallai lallai kafin la'asar su zama suna can kuna ganewa da suka tafi kan hanya la'asar ta diske su ba su isa garin ba suka yi saɓani wasu ka ce to ai la'asar ko ta yi lokaci gare ta inna salatu kana al-mu'mina sabon sallah lokaci gare ta mu ba za mu ce ba sai mun yi ko yaki aka ce ake yi lokacin ta yi farijalan aur kubana a yi ta ko sai ce mu sallah za mu suka za suke sallar su su ko sauran suka ce annabi ta kar mu sallaci la'asar sai mun isa garin suka ki yin sallah da suka isa garin kuna bayanta an sami sabani ko ba san ba sabanin me aka samu na fahimta wannan gani suka wuce maganar manzo wancan, amma da suka da suka dawo wurin manzo annabi ya aibata wani dukkan su kowa na ganin fahimta shi biye annabi bai ce waɗancan su suka yi daidai wancan kuma sun yi haramun ba a'a shi ibn qayyim da ya zama magana ya danda ke ta cewa wanda suka tsaya suka yi sallan nan sun ji zama kan daidai kuna ganewa su ko wancan ijtihadin su suka shi ko mai ijtihadi sai da ya kuskure ai Allah da ake ba shi ko kwaya da ko da kyau ba da gangan suke ba iya fahimta suke nan suka makale cewa sun je kuma bayanan nan sun ta aibata junan su wannan suna zagin waɗannan wancan suna nan tare sabon manzo ne sun fahimci kaga wannan saɓani kuna fahimta da kyau aka zo aikin hajji lokacin usman yana khalifa aka zo mena kwanakin mina annabi da ya zo ya yi yana yin kasar ne sallar azhar a lokacinta amma kasar sallar la'asar a lokacinta kasar kwanakin mina da ake haka lokacin abubakar haka lokacin umar amma usmanu allah ya kara masa da ya zo ya ce a'a shi ka sallah za a riƙe wasu suka koma suka kwankwasa ma Abdullahi dan Mas'ud ya kana gani abin da yake zamanin manzo yace Aisha wato sabani fitina ne yanzu shine shugaba tunda cikawa ba haramun bane cikawa zamu kuna mun da kyau aka bi shi tun shine shugaba bai ja daga ba Abdullahi dan Mas'ud ya ce mu zamu koma irin na manzo zamu. yanzu shine shugaba Suka sallar haramun ce sauki ne tun da shi ya ya fahimta shi ne shugaba yanzu kaga sai a ji shi ba za a yi saɓani ba amma ba wai dan sun yadda ta suke so ba kare irin wannan yana nan a cikin sahabbai da yawa za ka yi ta ji ka iya cewa saɓanin fahimta amma ba za ka taɓa ji sun saba aƙida ba ba za ka taɓa ji wani ya ƙirƙiro wani abu sabo yana yi wanda annabi bai san shi ba saura kuma su zira mai ido su bai shi ko kun taɓa ji babu a ce idan inda ake saɓani a asalin aƙida yau ka zo da wani abu wanda in aka baje shi ya saba mu sunnar manzo ya saba mu aqida da annabi ya tabbatar ka zo da shi wannan babu yadda za a shiru sabani ne ba irin wancan na sabai ba na fahimta wanda sahabbai ko nan mu dawo kasa kasa su Imam Malik wannan zai ce farallai kaza ne wannan ya ce kaza ne ko ai fahimta gurgurda yadda fahimci ba ku taba ji sun saba ba tsakanin ko wancan na zagin wancan irin wannan tsakanin musulmai baya hada su tare su abin da ke hada su a zo a kan aqida wannan yanzu ya ce maka sahabban annabi zai zaga bayan kuma Allah ya yarda da su to waccan yardar Allah ce zaka tafi ake ko ko shi na zagin zaka bi kaga dole ne yayi nan kai kenan a ina za ku haɗu sai da ya daina zagin ya dawo ku haɗu an fahimta da kyau shi kuma wannan ya ce duk wanda ya sako daga saban ya zama kafiri sai kuma kace sako bai kafirta mutum za ka ɗau makami ka kashe shi kace kafiri ne kai kuma kace a'a dan mutum yau ya sha giya bai ce shan giya haramun bace bai ce halal bace ba za mu taba ce mai kafiri ba yana nan a musulminsa mai soyayyen imani kai kuma kai tsallaka ce a'a kafiri ne kuma kashe shi za a yi a ina za mu haɗu ni zan zo in bi ka dan mu haɗu dan mu haɗa kai ko ko kai ne zaka bar aƙida ta ka dawo kan ta sabai kuna fahimta da kyau waɗannan aƙidu su ne bambanci aƙida ko ka zo da wani zikiri a waiwaya a waiwaya a bai san shi ba kuna fahimta da kyau sahabai bai san shi ba to kai ne za ka tattara ka bar shi ka dawo kan na mu tafi tare ko ko ni ne zan bar na annabi in ji ka ko kuwa ɗaya ƙungiya ƙungiya za a rufa ma juna a fili za a yi? ka san haka ake cewa bai a bari dai kawai kowa dai Allah yake mawa ba komai ba haka sahabbai suka tafi ba duk abin da ya saba bayani suke har junan su suke maraki Ko ba rigi suke ba yau wancan rubutu kai kuskure a ƙira ta suna sai a fito a gaya maka in ka gyara fa lillahi alham in ba ka gyara ba sai an yi bayanin kuskuren dan kada mutane suka tafi son kuskure kai ma wanda kai in haka magabata suke harka ce ta gida ake rurrufa ma juna kaya abubuwan ka na bida sai in ga baki in shiru ni ma in shirya ta bida in kai man shiru a musulunci ba a wannan sa karkashin fahimtar wannan kar a rarraba eh kar a rarraba ne a kan abin da yake na gaskiya ita ce igiyar Allah nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma an bace an samu wani abu daban to babu yadda za a ji shi sa rarrabo da annabi ya faɗi tana nan sannan kuma haɗuwar da Allah ya ce a haɗu ta da raba ita ma tana nan an gane da kyau Allah ya ce wa kuru imatullahi alaikum ku wato aus da khazraj mutanen madina kenan ku tuna fa ni'imar da Allah ya yi maku iz kuntum a'da'an da can kun kasance makiya juna fa allafa baina qulubikum Allah ya zo haɗa kanku aus da khazraj wasu manyan kabilu ne a madina sai su shekara arba'in suna yaki da wani bin ɗari har bubu'as har abin nan ake da shi yadda ka san muna abin nan da hijira kaza ya faru haka yakin ake abin nan da shi don shahara shi an zubar da jini an kashe rai an ɓata al'umma haka suke kai yahudu sun shiga ciki wancan suna tare da waɗancan wancan suna tare da waɗancan yakin bai karewa sai dai a yi sulhu a ɗan huta ci gaba haka suke rayuwa ausu da a madina shine Allah yake goranta masu lokacin da yahudawa suka ga sun hada kansu sai suka zo suka tuno ta tuno masu da abubuwan da wani ba yahudi ya zo ya shigo cikin su yake ta gaya musu ai kaza kaza da fa gashi da kuke ka san jahiliya ko kamar yanzu ana zaune gida ɗaya lafiya lau ko kuma da wancan da wancan ana zaune suna ta haɗa. kawai sai wani kuma ya zo yana tuno jahiliyar da shi na waɗancan mafarauta ne waɗancan su kuma yabin nan ne ko su waye ne abokan su ne wajen rikici da mafarauta da ko ba haka ake bane da a jahiliyar mutanen kasar da mafarauta tsarin su daban da mahauta nasu da ban filani na kowane jahiliya da tasu wannan suna fada da waɗancan wancan suna wasa da waɗancan yanzu dai an tattara an zo an zama suna ta hada ba wani magana ni ba filace ni ni ba kanori ni kanori ni waye ko akwai wani a cikin sunna sunna ta hada ku akida daya masallaci daya komai daya ba wani magana a kida abin da kabilanci kuna tare kuna ta komai kuma sai wani ya zo ya motsa muku da wannan yanzu ku za a yi musamman aure ya taso an yadda za a ba shi mahauci ne sai wani zai kai mahauci za ku ba ku wanda da ta ake sai ce masu kome eh? mahauci ya ake ce mahauci da bangaro ai wannan da filatin ta suna gaya mashi har ɗaya da ka san kare wai karen ko ko karen wuta suke ce mai ko ya zubillah sana'a ce fa wanda dole sai an saya masu yin ta cikin al'umma har abin nan ko haka kuma farauta ma ne illata kama da yake duk a jahiliyance ake abin sai a zo a motso sosai kuma a fara ana ta tada jijiyar waya kuma za a rikici ai ba za mu ba shi ba tunda shi ba shi shi mahauci ne ko ko kuma a ah, shi kaza ne shi kenan an tono da jahiliya to wannan ba yahudu ya zo cikin da ya ga musulmi sun zama abu ɗaya gindin manzo sallallahu alaihi sun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya sai zo yake tono masu da wancan abubuwa na da kuna ganewa da kyau yana motsa musu da wannan al'adun marasa kyau shi ne sai Allah ke goranta masu waskuru matallahi alaikum ku tuna nema da Allah ya maku mana iz kuntum a'da'an da can kun kasance makiya juna fa allafa baina qulubikum Allah ya hada zukatan ku hmm? suka zama abu guda fa asbatu bi ni'matihi ikhwanan kuka waye gari da ni'imar Allah ƴan uwan juna yan uwantakar musulunci ta fi yan uwantakar jini da ba musulunci ko ba ta dan uwanka ne na jini baya musulunci ne amfani yan uwantakar sai dai kai ta kokarin kira shi zo musulmi Tana sunna kan sunna shi kuma ya tafi na ta bid'a ne amfani yan uwantakar wanda kuke sahu ɗaya kuke sallah aqida ɗaya kun rike qur'ani da sunna hanyar manzo wannan yan uwantakar ta fi ta wancan ana fahimta da kyau shine Allah ya kira su ikhwanan kuka zama yan uwan juna wa kuntum ala shafa minan nar da kuna gabar wuta tunda ne gabar wuta wanda ya mutu a jahiliya ya mutu a cikin kafirci menene ne suna cikin wannan yanayi kwatsam sai ga annabi ya hijira ya da madina ya zo Allah ke gaya musu cewa a wata yara lau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim da ka shirri duk abin da ke ban kasan nan ba za iya haɗa zukatansu ba duk tabata miliyoyin duniyan nan dan ka hada kansa da suke wancan gaba ta jahiliya ba za ka iya ba kuna fahimta da kyau kamar yau duk kun da ake ta yi dinnan cewa kaza za wallahi ba abin da zai haɗa kan musulmi illa ne musulunci qur'ani da sunna muka da kan qur'ani da sunna musulmin gabas da na yamma da na kudu na arewa wallahi za mu zama abu guda amma wancan sun rike son zuciyarsu wancan wancan ba da za mu haɗu ko a iya garin kano kaɗai ba za mu haɗuwa ba balle ka tafi najeriya balle ka ce arewacin najeriya balle ka ce sai an dawo shi yasa sai ya zama cewa ga yadda suke Allah ya ce fa an kaza menha. Allah ya tsamo ku daga waccan wuta ɗin shine zuwan manzo kuka yi imani kuka rike Ƙur'ani, kuka rike sunna kuka mara masa baya kuna ganewa da kyau kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum haka Allah ke muku bayanin ayansa ko za ku sami shiriya ko za ku sami ganiya kun gane da kyau kun ga a waccan ayar a waccan aya cikin suratul anfal haka Allah ke huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum eh shine wanda ayyadaka bi nasrihi Allah shine wanda ya karfafe ka da taimakonsa wa bil mu'minina arara Allah ya ce ya taimaka mu manzo da mu'minai su ai mu'minan nan ne Abubakar Umar Usman Ali ahlu badr ahlu bai'at ridwan su ne muhajirun wal ansar al awwaluna sabiquna kenan ba na farkon farko wanda suka riga kowa shiga musulunci kuma Allah ya nuna wannan farkon takarda su tana nan domin cewa wasabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar ka dubi falala malam sannan wani shi kuma aƙida shi shi ce zagin su ta caka su kaga wannan aƙida ta fi kowace aƙida guba a cikin aƙidojin da ake da su Allah ya tsare mu kaga Allah ya ce suka taimake ka wa Allah fa baina qulubihim ya hada tsakanin zukatansu Allah ya goranta ma manzansa yace law anfaqta ma fil ardi jami'an da ka ce da duk abin da ke ban kasan nan ko kuna ganewa da kyau ma allafta bai da ƙulubin ba ka isa ka haɗa kansu ba walakin Allah allafa sai dai Allah ya haɗa masa kansu ashe kun ga zai iya wa'azin mai wa'azi da ba da dukiya da wani daɗin baki da kowa ya mai fashewa da yake so don kowa ya zama nashi wallahi ba za su zama ba abin da zai sa kowa ya zama naka kai dai ka ce Allah ya ce annabi ya ce a bar ma Allah shine mai yi in Allah ya so sai haɗa kansu su fahimci wannan kiran su fahimci sunnar su fahimci ƙurari shi na zama abu guda amma iya baki da iya waye da kai kowa waye da rai ke so wannan ba za ta sa kowa so ka ba za ka yi fatawa ran da gaba ya ji aka warware mai ita da take daga baya kuma kin ka zai ba ba haka take bane shi yasa kullum duk iya wa'azin mai wa'azi kar ka ce za ka shallake irin yadda annabi kar ka bi wani usulubi da wata hanya sama da irin wata annabi annabi zai hada kan waɗancan bayan Allah kai ma ita yau za ka bi in kana so ka sami abin da za ka samu wasu malamai suka ce lokacin da aka dawo ne shine ya zama aka samu wato ainihin musulmai suka fara kuma abin da neman su koma suna tuna wancan abubuwan nan su an sarawa kenan to daga nan ne Allah ya gaya musu wannan aka saukar da wannan ayoyi aka ja kunnan su kar su yadda shedan ya shigo musu eh shedan yana nan su ne yahudu wakilansa sai ya zo ya ziga su ya raba kansu kamar yadda ake mana kenan ko musulmi na tare suna haɗe sai a jeho wani abu da zai raba kansu ita rikici ko kan iyakar ƙasa ko rikici kan wani abu na duniya har a kai ga yaƙi da zubar da jini duk saboda abin da bai dace ba Allah ya dafa mana asiri ne Allah ya ce ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نعم وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم نعم الله مدعو كتير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأتوتى الأمة jama'a kinan ta kasance daga cikin suna kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf kuma su kasance suna umarni da kyakkyawa wa yarhauna 'anil munkari kuma suna hana abin da shari'a ba ta so shine munkari wa ula'ika humul muflihun masu wannan aiki sune masu rabauta masu cin nasara wala takunu kallazina tafarraqu kar ku kasance kamar waɗannan da suka rarraba واختلفوا suka sassaɓa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan gaskiya hujjoji sun riga sun zo masu suka ƙyara hujjojin suka je suka rarraba wa ulaika azabun azim su kuma ire-iren su duk suna da azaba mai girma da za su gamu da ita gobe kiyama Allah ya tsare wannan Allah ya ce wal takum minkum ummatun ana magana da manzo da al'ummarsa a cikin kuwata al'umma ta kasance wata jama'a ta kasance da una ila alkhairi kuna ganewa suna kira zuwa ga alkhairi alkhairi shine duk abin da shari'a take sanwa shine musulunci ibn kasir yace anan muntasibatu lil qiyam bi amrillah fi da'wati ila alkhairi wal amr bil ma'ruf wa nahy al munkar muntasiba yasa kasashen da suke kula da musulunci sosai har hukuma ake ministry ake ta musamman ko zara ta wuzarati shu'unin islamiyya wal awqaf wa da'awat wal irshad haka za ka ga ministry za a yi wanda wakilin su ana mitin da shi a duk abin da za a yi na kasa suna da budget suna da komai saboda in ba a sami masu da'awa ba cikin al'umma kamar ka ce a zauna al'umma babu likitoci a cikinta kowa kawai mara lafiya in ka kamu da ciwon zuciya sai dai ka je ka mace ka kamu da ciwon abin nan hanta haka duk cikin nan na ganga jiki ba likita kaga ina jin ba kasar da za ta da wannan ko sai ta sami likitoci nata saboda lafiya ta gangar jiki to haka kuma lafiya ta ruhi bangaren gangar ruhi na musulmi dole ne a sami masu da'awa wanda aikin su kenan Walta takun ummatun ibn kasir yace muntasibatun kenan wacce za ta kafu aikin take lil qiyam bil amri bil ma'ruf wacce za ta tsayu wajen umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna kuma da ai da yan umarni da aiki na alkhairi duk sai da al'umma ta zo ba masu wa'azi cikin ta kawai haka ake kara jibe to kamar wancan ce ka ce ba likitoci kawai kowa cutar da ta samu ya tafi ya mutu kawai to haka wanda cutar kafirci ta samu ta shirka ta munafunci ta fasikanci ta wata bid'a kowa je ta kayan shi kawai al'umma za ta zauna lafiya dole sai da masu wa'azi ayi kaza a bar kaza kaza daidai ne kaza haramun ne kaza shirka ne kaza kaza tauhidi kaza bid'a kaza sunna a nuna ma mutane kaza imani kaza kuma fasikanci ai ta bayani a nan sai ka ga al'umma ta zauna lafiya mutane sun gyaru masu barna a ban kafa tara amma ana zaune ba wa'azi ba faɗakarwa shi yasa sai Allah ya ce ya zama a cikin ku akwai sannan in an sami haka sai Allah ya ce wa ulaika muflihun waɗannan su ne masu rabauta in an sami waɗannan a cikin al'umma a ashe wajibi ne a cikin mu a sami masu wa'azi ba a yadda mu zauna haka ba a cikin ingantaccen hadisi wanda yake hadisin huzaifa ne bin yaman kun san shi wajen makarkale ma manzo da jin abubuwa muhimmai ko annabi ke cewa wallazi nafsi bi yadi na rantse wanda raina ke ga hannunsa la ta'murunna bil ma'rufi wa tanhawunna 'anil munkari aula yushakanna Allah an yaba asa alaikum iqaman min indihi thumma tad'unahu fala yastajibu lakum wannan hadisi ne na Imam Ahmad ingantaccen hadisi manzo sallallahu alaihi yake cewa na rantse da wanda rai nake ga hannunsa ko dai ku rika umarni da kyakkyawa kuma ku rika hani ga mummuna ko kuma ya kusa kiris Allah ya aiko muku da wata uquba daga gare shi ku ta addu'a ku ta addu'a ku ta addu'a Allah ba zai karba muku ba ina jin ba ku gane hadisin ba ko a cikin ku ku rika umarni kyakkyawa kaga abin da wani na yi ka daina ba kyau wani ka rika kaza ko duk ya zama ana kai kowa iya iya wasi to ko ku ta wannan ko kuma Allah ya aiko muku da wani bala'i hukuba kuma ku ta addu'a ku ta addu'a Allah ki karba ashe kaga samun masu wa'azi cikin al'umma samun masu da'awa cikin al'umma alkhairi ne na al'umma gaba daya dan san da aka rasa su shi yasa malamai suka ce da awa farul kifaya dole wasu su zama aikin su ne in kai zaka tafi kwari wancan zai tafi singa wancan zai tafi ina ne wancan zai tafi hong kong wancan zai tafi china to a sami wasu su kuma su zauna suna karatu suna karantarwa kamar za zamu je ta aya a nan gaba dole karatu da'awa ba ta yi wa sai da ne sai da karatu shi kuma karatu bai yiwuwa sai an ba shi lokacinsa yanzu za ka zo karatun awa ɗaya ne sai kai awa karatun awa goma kafin karatun awa ɗin ya daɗi ba haka ake karatu ba ba haka ake da awa ba kawai da ka magana ce ta mai Allah ya ce mai manzon sai ya ce a magabata suka ce ya za a gyara zukatan bayan Allah zama na kwarai wannan aikin dole sai an sami wasu shi yasa hukumomin da suka san muhimmancin abin suke ware budget yadda ake ware harkar lafiya ta gangar jiki a kashe ma likitoci kuɗi har ma albashin sai na kowa haka su ma masu da'awa haka ake kula da su yau idan aka ce ma irin yanzu lokacin tarawihin nan ya zo haka za a ɗauki moni a yanka musu alamus mai kauri a tuttura su ƙauyuka ƙauyuka birni birni ko ina su je suna sallah saboda mutane su ji qur'ani akalla a shekara a karanta muku qur'ani daga bakar zuwa nasi to yau fa mu ko ku haɗa kuɗi ku yi da kanku ko kuma ku zauna haka nan eh hukuma ba mu ce ba ta yi ba amma akwai sauran aiki yadda ake fitar da matsudin kuɗin nan da sunan budget da sunan kaza ai ta rikici har rabin shekara ta kare ma ba a sa hannu ba amma ta yi ai gyara a ɗan rika saƙala wani kima ma na addini ga yadda za a yi ma addini don a zauna lafiya in an ce wai kasar kila ce ba ruwanta da wani agini idan ba ruwanta so yan kasar babu ruwansu da agini duk abin da ake samu ake kashewa ba na yan kasar bane in an ware kuɗin harkar lafiya me yasa ba za a ware kuɗin da za a gyara zukatan al'umma ba sai a ware sai ka ga ƙasa ta zauna lafiya wanda harka ta addini da taimaka musu dole sai an kashe kuɗi Sai ka san harkar ilimi na zamanin ne yake lamushe kuɗi a rasa ina ciki to haka harkar ilimi na addini shi ma yake lamushe kuɗi amma gwamnati ba ruwanta sannan mu kuma ɗaiɗaikun sai ɗan ɗaiɗai wanda Allah yake so ya ba su dama suke in ba haka ba gaba ɗaya ma sai a rasa to shi yasa dole ne a sami cikin al'umma wanda za su kai suna wannan domin hadisin nan da muka karanta da ayar akwai haɗarin babba wala ta kunu, ka karanta nan ko wala ta kunu kallazina tafarraqu kar ku kasance kamar waɗanda suka raraba واختلفوا suka sassaba min ba'da ma ja'ahumul bayyana bayan hujjoji da dalilai sun riga sun zo masu na cewa abinda annabi zo da shi gaskiya ne haka nan eh, qur'anin da aka ba shi gaskiya ne amma sai da ya bayyana sannan suka kidin shi suka sassaba wancan suka ce yahudanci za su wancan suka ce kiristanci za su to haka nan yanzu ma in an ce ma ga sunnar manzo a cikin ku musulmi kada wani ya kama wata bid'a daban bayan ya ji sunan an karanta mai ita ana tare ana tafiya kuma an zo lokacin da a za a zo a ji sunna wani shi sai ya ware ce zai bi wani abu daban ba sunnar ba bayan ya bayyana a gare sunan na ita ce daidai wa ulaika lahum azabun azim masu irin wannan ɗabi'u su ma suna da azaba mai girma mai raɗaɗi Allah ya tsare mu an nuna man lokaci ya tafi kuma gashi yadda ina ga sauran ayoyin kusan suna da alaka da juna na ganin ko kamar da yau ai mun yi latti ba mu fara kan lokaci ba a yanzu in muka tsaya nan sai dai a koma baki nan ko karatu sai dai in muka dawo sai a dan kara sai mu kara domin yau mata bai da wujuhun tana da alaka da nan wurin to sai mu tsaya saboda ana kokari a ga abin da aka ɗauka din an ɗan sa a rediyo wanda ba sami zuwa ba su ma su ji abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da kuma ne kuskure Allah ya gafarta Oh. aka tambayar to ban san me take so ta tambaya ba wanda kuma take ga aljanna ake kira ne ne kuma take nema alhamdulillah kuwa cewa shi aure na miji aure ko mace ce aure duka aibawa su wanda zai iya zama da kare kansa ba zai komai ba aure ba wajibi ba ne to sannan ita tana son aure ne amma har Allah ya sa ta girma ta rasu ba ta sami mijin aure ba ina jin kamar da take kenan to sai kuma Allah ya ta da aljanna ita na jin kamar da take kuwa da zama mijin su ke ko saboda zaton da take doce ta aure kuma da mijin su za su zauna gidan aljanna ina jin da kanke ne wannan wanda ina jin ai ba haka magana ta ba ko ba dole jin masu da ke aure za ta shiga aljanna mijin ta ma dole ta shiga ba ko kuma shi zai shiga aljanna matan ma dole ta shiga auren ba shi ke kai aljanna ba an fahimta aiki ne ke kaiwa in kai wanda Allah ya sa zai shiga aljanna aljanna ko kuma ayyukan suna da yawa saboda haka in ya Allah ya baki aljanna aiki ke na dan uwa ba kuma ke neman wani abu da za ki nema Allah shi zai sama maki duk abin da kike so idan a aljanna mata suna zama da maza a matsayin filar, to Allah zai samu maki mijin da za su zauna sai kuma zama da mijin ba shi bane ni'imar aljanna ce ta isa Allah zai ya saka shi aljanna shi kenan kin gama gamuwa da ni'imar sa domin duk karshen ni'ima shi ne shiga aljanna eh karshen ni'ima duka da bawa zai samu Allah ya saka shi da aljanna shi koran aljanna in ya shiga ba zai bakin ciki ba ba zai kuma damu ba mutum da ba za a yi bakin ciki ba kin ga za ki bakin ciki ba kenan eh amma a zuwa yanzu ni ba ni da wani ilimi na cewa matar da ta mutu ba ta da miji to yaya za a sama mata miji ne ba yi gaskiya ma karatu na biyu da nan ba sai dai da ɗaliban ilimi da ana da sunna wani da ya taɓa karanta wani bayani wanda tambayar su za ta fito ko ba ta amsa na'am a kuɗi to ko shi ne suka fito amma a nan ya ce sun bai ba sosai da yanzu akwai kan da ya ta ƙasa da da tsarin siyasa a ba a yi siyasa ba da kuma ya biya kuɗin da sun ba shi ne yanzu wani jami'in ya ce a sanar da shi ya shi yana wani karatu a dole da mutum ba a rafin shi Allah ya fi na shi Allah ya ce cewa kamar yadda ake ɗaukar al'adu ana karantawa yayin gudanar da sallar dare malam ni a waya ta hoto an na iya duba kuma a waya ta to aiki dubawa malamai sun ce ka saurari karatun ya ka fi so saboda kallon da kake za ka raba hankalinka shi ta sallah wacce kake yanke da liman yake karatu a fili to da aka zo kasha wannan lokacin ka saurari karatun don ka da sauraro da kuma kallon karatun zai zama ba sauraron kake ba kake yanzu karatun kake dubawa sannan kuma can kunnen su kila na wanda an fito ka kyala kallon kawai ka saurari shi karatun da yake yi domin ta sami natsuwa kuma ta sami ko da magabata to amma magana da kake da waya da karatun da yake cikin wayarka da kuma qur'ani haka da za ka buɗe duka ɗaya ne in har waya nan ta inda hakan shi ya ji za ka buɗe ka karanta ba matsala duka babu wani laifi amma dai abin da malamai suka ce yayin da kake bin neman a sallar dare tana kira to ka saurari karatun shi shi in da wani da za a aje saboda larurar ko shi mai karatun zai fata ba wani alaraman da zai iya tare shi to kai ka ɗauka ka rika dubawa ko zai sami tuntuɓe irin na harkar ƙur'ani ko sa sai ka tuna masa don wannan ne to babu laifi ne ke cewa ya fi yin a kan babu da ya ya faɗiya ya faɗiya yake tambaya ba da kuma wannan ne kuma shi tambaya zai yi ba na ne da ya ne tambaya in ko da danganci na ka je na ganganci ba ka bugo ka kashe shi wannan ya ganganci da yan uwan shi an gani sai dai ba a kashe ka ba ko da gangan ka kashe shi inda ka yi ne amma in yi tsarin amana ne suka nemi biya sai ka biya an gane da kuma sun yaje maka shi kenan magana azumi kuma wani ai ana yawan musulmi ne shi kuma shi shi wa musulmi eh, wancan kuma shi daga gangan ne su ɗan uwan shi ya rage nasu suna neman biya idan dai ka ba da shi da ne wanda ake zaune lafiya da shi Allah ma'ala to masha Allah to addu'a kullum da yan uwa ke nema abin da muke hadawa da bayan insha Allah ya ci musamman bukatun kowa wanda ya rubuto da da ya rubuto ba Allah shi ne wanda ilimin sa ya kewaye da dukkan bayansa ya san abin da kowa ke ran kowa a cikin mana da damuwarka da damuwarta da damuwarmu Allah duk ka san kowa abin da yake so me muke so Allah ka je mu sani me ba mu so Allah ka je mu sani da wannan sani naka da wannan sunaye naka kai ne mai ji kai ne mai gani kai ne mai iko kai ne mai bayarwa kai ne mai hana duk dai sunayen nan naka da ce bodin nan naka kyawawa muke kama kama da so muke roƙonka Allah ka biya mana bukatun mu na Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi wanda duk suka nemi addu'a Allah ka san bukatun su Allah ka biya musu wanda ma ba su nema ma Allah ka ne Allah ka biya musu Allah ka mana jagoranci a cikin a cikin dukkan al'amuran mu wanda haka da muke ci Allah ka sanya mana abin da ake samu ka na mana barka ne ma baiwa ƴan daga wuta rahama jin kai da Allah ka saka mu ciki wannan uwa da ake mana Allah ka sa mata albarka Allah ka ba mu da jira mu albarka Allah ka sauka mana da arziki a wannan jira mu sauka mana da zaman lafiya ba ga wannan Allah ka taimake su ka ba su iko ko gani ka dora su kan gani ka nuna musu karya karya ka ba su iko gudu barka ka ba su gaskiya gaskiya ka ba su iko jinta ya ba ka kama Allah ka ba su lafiya Allah ka sauka ba ka sa Allah ka karɓe shi masu taimakon su Allah ka taimake su masu neman su da shari in masu iya ne Allah ka shige da su in ba masu iya bai Allah ka mai da shari a kan su rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar a اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك لك الحمد على ما قضيت والشكر على ما اعطيت نسالك اللهم من جميع الذنوب والقضاء ونتوب اليك يا رب ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك